بسم الله الرحمن الرحيم ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممتنين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد ويا جماعة المسلمين السلام عليكم godiya ta tabbata ga Allah ta'ala mahalicinmu makadaici mai kowa mai komi muna gode masa da ya kawo mu wannan dare mai albarka na juma'a 26 ga watan Ramadan hijirar ma'aiki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara 1400 da ɗari hudu da shekara arba'in kenan ya dace da biyar ga watan hudu shekara ta dubu biyu da gamu a wannan masallaci mai albarka na reshen galdimari nan cikin garin biyu ƙaramar hukumar biyu jihar borno a najeriya don gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan dare ƙarƙashin ƙungiyar jama'atu izalatul bid'a wai ƙamatin sunna muna addu'a marigayi wanda ya kafa wannan ƙungiya a sheikh ismaila idris bin zakariya allah ya masa rahama ya sa ya huta Kalifansa na farko fadilatu sheikh muhammad saniya haya jingir allah ya ƙara masa taimako da gudunmawa shi da mataimakansa sheikh yusuf sambo rigacikun sheikh sa'idu hassan jingir da kuma shugaban gudanarwa sheikh nasiru Abdulmuhi, da mataimakansa da shugaban agaji na ƙasa sheikh isa waziri muhammad shi ma da mataimakansa da shugaban malamai na jihar borno sheikh madu mustapha imam da mataimakansa da shugaban gudanarwa da na agaji alhaji adam da kuma shugaban malamai na wannan karamar hukuma wato ustaz muhammad adam miringa da mataimakansa su imam muhammad sani adam da shugaban gudanarwa alhaji abdullahi dala shugaban kwamitin tafsir alhaji suleiman sadiq shugaban agaji malam umar kacalla da kuma shugaban matasa malam ibrahim hassan da kuma shugaban kwamitin tafsiri gefen matasa har yanzu malam muhammad muhammad inuwa da dukkan mataimakansu allah ya musu gudunmawa ku da kuka hallara a wannan guri don sauraren tafsirin alkur'ani mai girma maza da suke waje da mata da ke cikin gida da ma wanda suke wuraren sana'o'insu kuma suna tare da karatun muna roƙon Allah gaba ɗaya Allah ta'ala ya muku albarka ya muku gudunmawa duniya da lahira to yanzu alarama ya karanto aya ta ɗari da goma sha uku cikin suratul an'am jiya an karanta aya ɗari da sha biyu aka tsaya a kai cewa baka zalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan aduwan shayatin ko shayatin al'insi wal jin kowane annabi sai da muka sa masa abokan gaba wato maƙiya a cikin mutane da kuma maƙiya a cikin aljanu wanda yuhi babuhum ila badun zukura falƙaul suna ta sanar da juna maganar da za a yi wa ado amma cutar da addini take yi sai ka jana cewa ba za mu yadda da ta'addanci a duniya ba ba za mu yarda da wannan abin da aka yi ya saba ƙa'ida ta yaƙi an danne haƙƙin ɗan adam kuma duk duniya ba mai danne haƙƙin ɗan adam da ya kai su Shi shine zukuruf ƙaun. magana ga ta a fili kamar da gaske amma kuma kwata-kwata cutarwa take nufi to shi ne a aya ta gaban da Allah ranma ya karanta cewa suna faɗan wannan ne walitasgha ilaihi afidatul ladhina la yu'minun don zukatan da basu yadda da lahira ba la yununa bil akhirati su dinga sauraron wannan maganar da su kafurai musamman na yammacin duniya suke yi ba za mu yadda da danne hakkin ƙananan yara ba ana cutar da mata ana kaza kaza alhali su kuma sun fito da matan tsirara kan layi sun kai su gidan rawa sun kai su bakin ruwa ana sharholiya da su amma idan wani abu ko uba ne da ki ɗansa ko ɗaya kai ko aurar da ita da wuri sai a ce ana tauye hakkin mata ana musu auren wuri shi yasa suke yawan kamuwa da ciwon yoyon fitsari amma a hannu ɗaya kuma sun haɗa ƙwayoyi da abun maye sun zuba a duniya sai a samu wata yarinyar ma 'yan shekara hudu ne an ɓata ta to wacce aka aurar da ita shekaran ta sha hudu da wacce ba aure wani ya je bata yar shekara hudu to a ciki waye ya cuta kuma su suka kwadaitar da zina da fasadi da komai a bayan ƙasa to suka tayi fitar da magana sai su mata ado gidan rediyon su ne talabijin din su ne ma'aikatan su ne kuɗinsu suka kashe don a labaran labaransu saboda haka magana su ita ce a gaba suna kawata maganganu don su karkatar da zukatan wanda ba su san lahira ba kuma suna yin haka ne waliyardahu waliyaktarifu mahun muktarifu don su yi ƙoƙari su ja hankalin mutane su tsirwici zuciyarsu da irin wannan abin da suke ƙirƙira na zunubi sai su yardar da mutanen duniya a yadda cewa ai su masu ƙoƙarin ƙwatan haƙƙin 'yan adam su za su haɗa yaƙi su bada makamai ko su sayar da tsada kuma su zuga su iza ce kar ku yadda daga an je an yi yaƙin an jefa bama-bamai wurare anguwa guda ta ƙone gari ya watse to maza maza kuma sai su taho da jiragen sama suna sauka da barguna da ruwan sha da magunguna suna cewa irin wannan wuce iyaka na yaƙi da ake ya taɓa hakkin ɗan adam sai su sauko su raba muku ruwa da bargo da tanti su raba muku biskit shikenan kuma su koma su su ƙara zigawa wawa in yi hango sai ya ce ga masu taimako alhali kuma su suka iza sau da ku yi hankali da kafiran duniya kuma kuma a cikinku yadda kuke zaune lafiya kada ku bari wani ya kawar muku da zaman lafiya da gangan a sa ku rikici tsakanin 'yan anguwa kaza da 'yan anguwa kaza da 'yan layi kaza da 'yan layi kaza ko 'yan kabila kaza da 'yan kabila kaza ko a kan iyakar gona saboda sharrin yahudu sai damuna ta faɗi za a fara aiki wasu sun je sun fara huɗa sai kawai waɗansu mutanen garin can su taso ba mu yadda ba ba mu yadda ba idan wancan ya ja kibiya ya sake wancan ma ya ja ya sake wancan ya ɗaga adda to gonakan har yanzu ana nan ana noma su koko ba lafiya kuma ba gonar wanda a zauna a sasanta ce ku ku bar wancan gefen su su bar wannan gefen mu zauna lafiya mu samu mai noman mu hankalin mu a kwance ya fi mana alkhairi wannan ayoyin alkurani suna karantar da mu abinda kafiran duniya na farko suka yi da sauran manya-manyan kafirai manufa don ya zama mun ɗauki sauna mun ɗauki wa'azi duk wani wanda ya zo yake so ya haɗa mu rikici muna zaune a wuri ɗaya kar mu yadda ku yi haƙuri da juna ku yi haƙuri da bambance-bambancenku duniyan nan zama ne na daidai kar wani kuma ya je ya kamfato abu ya masa yawa ya kamfato haram ya zo ya rikita al'umma da haram ɗinsa kuma a biye masa wato ita duniyan nan sauƙi ne da ita idan ka gina gida na miliyan ɗari insha Allah daga cikinsa sai kabari ba shi kenan ba mai gidan dubu ishirin da biyar shi ma daga ciki sai kabari kuma riga kowace iri ka saka wata rana sunanta inda sakwatanci ne ragga inda hausa kuma sunanta tsumma amma ban san abin da ake faɗa mata da baburanci ba eh gina ko to inda da baburanci sunanta gina a can shugaban malamai yana kallo na an yi harshen daidai ya gyara an ba daidai ba ya gyara gina o gina ko to gina idan ta daɗe sunanta gina yawwa kaga ta zama mai tsumma kuma ko nawa aka saye ta haka za ta zama wata rana to wannan abin ne zai haɗa al'umma yaƙi ya haɗa su faɗa a kan me wani abu ne a duniyan nan ɗan adam bai zauna a jikinsa ya rayu ya rayu har ya gaji ya tafi ya bar shi ba wannan titin da muke zaune a kai wannan anguwa ta galdimari watakila da kai baka sani ba wani bada karen maharbi ne watakila shekara ɗari shekara ɗari biyu da suka wuce akwai manya-manyan bishiyoyi watakila a tarihi a wannan gurin sarkin baka ya zo ya rataye kwari da bakansa ya gama tsaface-tsafacensa ya yi jike-jikensa ya shafa a jiki kada wai wani abu tsatsu ba ya same shi shi kenan ya yi kwana can ya harbo dabbar jeji ya zo ya hura wuta a watakila inda muke zaunan nan ya gasa naman ya kwana a gindin bishiya ya ci nama ya ɗabi ruwa da yake gudana a kwari a wancan lokacin ya sha yau inda gawarsa take ma ba sani ba kuma in ba a nan ba a wani waje haka aka yi kuma yanzu wajen ya zama wajen mutane ya zama gari bai san ma sarkin bakan za a zo a yi titi a yi gine-gine a kafa lantarki ba shi a wancan lokacin na ma bai da ita in yana son wuta sai dai ya kyastu ya haɗa dutse da dutse kawo kashin jaki da ciyawa da auduga ya ta goga dutse sai hannunsa ya yi zafi sannan wuta ta kama ya samu wutar da zai hura yau ina yake in ya yi faɗa a kan naman jeji a wancan karon ina naman jejin yake in an yi faɗa a kan gona a wancan karon ina gonar take in mutum ya yi faɗa a wancan zamanin a kan mata ina matar take ina ce duk sun koma ga Allah kada mutum yadda ya faɗa a kan abu mai wucewa komai yana wucewa a gaba sai Allah ta'ala ya ce أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممتدين الله تبارك وتعالى يتي أفغير الله أبتغي حكما yanzu ku waɗannan mushrikai da kuke ta ja na sai na bauta wani Allah shin wani Allah kuke so in rike shi ya zamanto min mai yin hukunci qadiyan mai yin hukunci baini wa bainakum tsakanina ni da ku wani Allah bayan ubangiji shi ya sama bakwai ya yi ƙasa bakwai shi kaɗai yake bautawa wa huwa allazi anzala ilaykumul kitab kuma ubangijin nan shi ya saukar muku da littafi na mu mufassala wanda ake bayani ciki daki daki mubayyinan fihi alhaq min albatil a ciki ake bayyana ƙarya gaskiya a fito da ta ƙarara daga ƙarya ƙarya daban gaskiya daban mawaƙi fa da gangasa da komai ya ce kai a bar haɗa malam da shi da boka ya ce ba daidai ba ne ya ce kara sake haɗa malam da shi da boka ba daidai ba ne alƙur'ani da sihiri ba ɗaya ba ne alƙur'ani da kundin labarai ba fa ɗaya ba ne littafi ne na Allah sama da shekara dubu da ɗari hudu da saukar da shi kuma ya dace da kowace duniya ya dace da kowane zamani saboda haka duk wanda yake son tsira da shirya ya bi shi gashi na ya ce a cikin littafin aka ce mu yi azumi a cikin suratul baqara yau mutane a duniya miliyan nawa suke suka wuni da azumin yau dinnan duk duniya inda musulmai suke har kasashen da ba musulunci ke da rinjaye ba ina tabbatar maka kai rantsuwa ba kada ka fara. wasu sun yi buɗe baki ɗazu ko za su yi a japan a tokyo waɗansu sun yi a america waɗansu sun yi buɗe baki a ingila waɗansu sun yi a china waɗansu sun yi a eskimo da estimo da tsakiyar ruwa waɗansu sun yi buɗe bakinsu a tsakiyar teku kudu da arewa gabar da yamma ba sa hango gari ko wani abu suna cikin ruwa amma sun yi buɗe baki su musulmi ne ba sai wani ya riƙe makami ya fuskance su da tsawa sannan su yi azumi ba suna azumi ne don Allah kuma wannan shine karantarwar alkur'ani mai girma saboda haka ni ba zan riƙi wani Allah ya zama mai hukunci ba bayan Allah ta'ala ya saukar muku da littafin alkur'ani mai bayani daki-daki na wallazina humul kitaba kuma duk waɗanda muka ba su littafin taura ko injila ya alamuna annahu alhaqqu min abinna annahu munazzalun min rabbika bil haqq sun san alkur'ani saukakke ne da gaske daga wajen ubangijinka wannan littafin saukar da shi kaɗai ya isa ya zama aya ba abin da ake saukarwa a duniya ko jirgin sama komin girmansa da saurinsa jimbo ne shi sabin o sabin mai cin mutum dubu ɗari biyar kowaye saukarsa a duniya bai kai saukan ayoyi biyar a cikin alkur'ani ba aisha allah ya dada ita cikin babin da aka yi na wahayi cikin farko farkon littafin sayyid bukari ta ce annabi sallallahu alaihi wahayi yana zuwa masa wani lokaci ka silsilatil jars kamar ka dinga san ka dinga jan sarka cen akan duwatsu tace ce kuma na sha ganin annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi na sauko masa na alƙur'ani ana tsananin hunturu amma ya araku jabinuhu goshinsa yana fidda zufa yana ta zufa lokacin hunturu saboda nauyin wannan littafi Aisha Allah ya dade ita wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yana kwance yayi cinya da kafa yayi filo da cinyarta ya yi filo da ƙafafuwarta sai aka fara saukar masa da wahayi ta ce ba ta ɗauka cewa cinyarta ba za ta karye ba kafin a kama karatun alƙur'ani saboda girman wannan littafi sanulki alaika ƙaunar saƙila za mu saukar maka da magana mai nauyi nauyin na umarni nauyin daraja nauyin ɗaukaka nauyin girma wane nauyin saukan jirgin sama kuma ka san wannan titin anguwar taku da jirgin sama zai sauka jimbo irin na ɗiban alhazai nitsewa zai yi wannan titin sai dai ɗauki mota ƙarama a kori kura keke na pep amma dai ba jirgin sama ba ko tireloli suka cika bin wannan wajen sai titin ya faɗa saboda akwai iya nauyin kowace mota da aka sa da yadda za ta taka to alƙur'anin da Allah ya masa irin wannan saukan wannan surar da muke karantawa sai da mala'iku dubu saba'in suka rakota ba wanda bai ji tasbihin su ba lokacin da take sauka a garin Makka da daddare Jibrilu yana dauke da surar mala'iku dubu saba'in suna masa rakiya suna tasbihi kowa yana jin karan tasbihin su kamar ka ce kukan tsuntsaye saboda darajar alkur'ani wannan littafin ne za a je a rubuta shi a mai da shi laya wannan ne wani za a je a wanke masa ya sha wannan ne wani zai je a masa dambu da shi ya shanye ko ya ce wa ya samu tsari ya samu kariya wannan littafin ne za a je a dinga karanta shi ana jefa takardarsa ta baya ana tsafi wallahi tallahi malamai su ji tsoron Allah kada su yi tsafi da alkur'ani kai kar ma su yi tsafi gaba ɗaya don tsafi haramun ne Allah ta'ala ya ce sun san wannan saukakke ne daga ubangijinka wala takunanna minal mumtarin kada ka zamanto mai shakka ko kokonto a shaki na fihi ka zama kana shakkan wannan littafi na alkur'ani wal muradu abinda ake nufi a taqriru lil ana ƙara tabbatar wa kafirai annahu haqqun littafin nan gaskiya ne bi shahadati ilmi ahli kitabi bi haqiqatihi ahlul kitabi ma yahudu da nasara sun tabbatar da haƙiƙarsa wal kitabul maqsudu bihi wato ghairahu sallallahu alaihi wasallam idza yumkinu an yatadarraqa lahu shakkun fi haqiqati ma a bihi ma anna ma anna ghayrahu min ahli kitabi ya'lamuna ya yaqinan ba yadda za a yi maka kawo kokonto ga annabi sallallahu alaihi wasallam game da saukan wannan littafi bayan alul kitabi ma sun tabbatar da cewa wannan littafin gaskiya ne na'am وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وتمت كلمة ربك lalle kalmar ubangijinka ko kalmominsa sun tabbata bil akami wal mawa'idi wato kalmomin Allah sun tabbata na alkawari na rahama da alkawari na azaba shine mawa'id wato da kuma duk abin da ya shafi abin da alkur'anin nan ya faɗa to ya tabbata sidikan wa adala gaskiya ce kuma adalci zalla ke cikin alkur'ani la mubaddila li kalimati babu wanda ya sai canza kalmomin Allah tabaraka wa ta'ala bi aw khulfin ko ya tauye ko a samu saɓani auta harifin ko ya karkatar ba wanda ya sai haka alƙur'ani yanzu duk wanda ya zo zai karanta sai ce alhamdulillahi rabbil makhluqin ba mai yadda sai da ka ce rabbil alamina amma da rabbil alamina da rabbil makhluqina harshen larabci a duk ubangijin halitta ake nufi to alƙur'ani ba zai daka masa canjin kalmar larabcin ba ma ko ta dace da ita kuma ba dama ka zo shiga sallah kada gano nuka ce Allahu a'azam a'azam ba mai girma ba mafi girma to dole aka bar zaka sa duk in dai kalma ta ubangiji ne ko ita kalmar baka saka canza ba balle sa ya ce ka ce Allah ta'ala ya ce inna nahnu nazzalna dhikr inna inna nahnu nazzalna dhikr Allah ya ce lalle mu ne muka saukar da wannan littafi alqur'ani wa inna lahu lahafizun kuma wallahi mu ne wanda zamu tsare shi mu kiyaye kuma Allah ya tsare shi ya kiyaye wata rana ana magana a wata majalisa sai wani ya kawo aya to akwai alarama da dadde wato tsoho ne sai ya daga kai sama ya shiru ya ce kai wannan ɗin ayan Alƙurani aka ce ayan Alƙurani ya ce bai yadda ba aka yi musu da sai tashi ya tafi gida da safe ya dawo da safe ya dawo ya ce wallahi ya hana idonsa bacci wannan ayar da aka faɗa ya ce ba haka take a cikin Alƙurani ba sai da ya gano ta to daga cikin tsaron da aka yi wannan littafi shine samun masu haddace shi a kowace nahiya a duniya ba inda ba a samu waɗanda suke haddace alƙur'ani mai girma sau da haka lalle lalle mu ci gaba da girmama wannan littafi kuma kuma mu dinga karanta shi babba ya karanta alƙur'ani yaro ma ya karanta alƙur'ani a karanta shi da karatu da niyan samun lada a karanta shi da niyan samun lada kuma karatunsa ibada ce shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan littafin da kake gani in kana karanta shi kowane harafi ɗaya kana da lada goma amma na hadisin ya ce ba wai yana nufin alif lamim ne harafi ba ya ce alif harfin ne kana da lada goma a kan alif lam shi ma harafi ne kana da lada goma haka mim harafi goma shi ma harafi ne kana da lada goma kenan bismillahir rahmanir rahim idan mutum musulmi yayi iya da lada 190 kafin ma ya shiga cikin sura to amma da yake sharholiyar zamani ta zo ta cike mana ko ina wani musulmin zai iya wata bai karanta alkur'ani ba wani ma ya shekara bai karanta ba ko ka samu wani ma tun da yake a duniya bai taba sauki alkur'ani a ce shi nan ne ya dauki alkur'ani yana karatu daga bango har bango wanda idan mutum yayi wannan za ka abdul qur'ana salla alaihi inda katimihi sittuna alfu malak idan mutum ya sauki alqur'ani an ce mala'iku dubu sittin suke masa addu'a saboda ya sauki alqur'ani amma wannan zamani turawa sun kawo mana manyan wayoyi sun kawo android sun kawo apple sun kawo tablet sun kawo waye sai ga matashi kai a garinku ko fatanya baka iya kerawa ba abin da kake iya yi amma sai mutum ya dinga wani tafiya yana kokobara ya sa babbar waya ya rike a hannu ya sa airpace a kunne yana tafiya yana jin wani abu kai ka ce shi ya kera wannan waya din. alhali bai da tasirin komai cikin ƙurra'u yadda muke da hafsu muke da imam warshu akwai susi susi ɗin ne yana rashin lafiya yana ciwon ajali ko yasa ko ƙanwarsa wata ta ziyarce shi za ta gaishe shi ta ga halin da yake ciki sai ta fashe da kuka sai ce wallahi ki daina kuka inda kika same ni a kwancen nan na sauki alkur'ani a nan gurin sau dubu ashirin da biyar sau da haka ni zan bar duniya ba ni da bakin ciki amma zama mutum zai bar duniya bai taɓa sauƙewa ba bai taɓa yi wa babansa alkhairi ya ce Allah masa albarka ba bai taɓa yi wa mahaifiyarsa alkhairi ta ce Allah ya masa albarka ba bai zauna da dattawan garinsu ko anguwarsu lafiya suka ce madalla da matashi wane ba saboda haka shi yadda ka san annoba zai zama a cikin gari matasa ku karanta alƙur'ani ku ba shi goyon baya ku shiga makarantun tahfizin alƙur'ani girma da lada yana cikin alƙur'ani mai girma kada ku bari garaɓa sannan ta wuce ku ranar lahira Allah zai sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya za a tambayi mutane annabi sallallahu alaihi wasallam zai faɗi mutanen da basu karanta alƙur'ani ba yace sun ƙaurace masa wa qala rasulu ya rabbi wa الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا wannan fa a filin lahira ne wa ƙalar rasulu wannan manzo sananne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam zai tsaya a filin lahira duk duniya ta taru zai ce ya rabbi ya ubangiji na inna qaumi takazu hadhal qur'ana mahjura lalle mutane na sun riki wannan alqur'anin abun cewa. ba sa karanta shi a duniya ko suna karanta shi ba sa aiki da shi don ibnu abbas ya ce man qara'ahu wa lam yatadabbar ayatihi faqad hajarahu man tadabbara ayatihi wa lam ya'mal biha faqad hajarahu wanda ya karanta shi ma bai damu da tajwidin sa ba ya kaurace masa wanda ya karanta ya lura da me ke ciki baya aiki da shi ya kaurace masa saboda haka la mubaddila li kalimati ba mai canza kalmomin Allah inna nanu nazzalna dhikra mu karanta kuma Allah ɗin wa huwa samiul alim lalle shine kadai mai ji shine mai gani saboda abin ya zo da ma'arifa in aka zo da as-samiul alim anan to ba wai yana nufin kawai ji kawai haka ba a'a wa huwa samiu Allah ne kadai ma mai ji gashi kuma kai ma yanzu maganan nan da ake kana ji amma Allah ya ce shi kadai saboda idan kana so a tambaye ka in ba Allah ne kadai mai ji ba yanzu a gidanka me ake yi me yake ƙara a cikin gidan me yake ƙara a ɗakinka me yake ƙara a ɗakin matarka al'alim kuma Allah ne kaɗai masani in za a maka cikakkiyar tambaya yanzu da waye da waye a cikin gidanka yanzu matarka kan ta yi bacci ne ko ba ta yi ba ‘ya'yanka sun yi bacci ko ba su yi ba an yi baƙo ko baƙuwa a gidan ko ba a yi ba in kana daga nan karkai waya kuma haka kawai kana nan an yi baƙuwa ko baƙo ko ba a yi ba to wannan sanin ubangiji kuma yanzu duk abin da ke gidajenmu nan da wannan filin Allah ya sani saboda haka Allah shi a sarki na dole kuma dole a bi shi to alhamdulillah a wannan wuri aya ta ko da 15 suratu eh da 15 nan zamu tsaye da wannan karatu da kulli bidaya muntaha komai yayi farko yana ƙarshe wannan ne karshen tafsirin mu a wannan shekara an Allah yadda a wannan gari mai albarka garin biyu muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya karba mana abin da muka faɗa daidai wanda muka yi aminar da muka yi kurwe kuma Allah ta'ala ya yafe mana musamman saboda karancin karatunmu da karancin ilimi da karancin fahimta sallallahu wa barik ala nabiyina muhammad sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum Alhamdulillah, Allah ya saka da alheri. Amin. Kamar yadda muke da alƙawari cewa insha Allah yau za mu rufe wannan tafsir. Mara shi lokaci yayi. malam sheikh muhammad sani muhammad gombe tare da alarabarsa alhafiz ismail abubakar kaura sun karantar da mu a wani yammaci na 26 ga watan ramadan shekara 2045 mun zo karshen wannan tafsiri a yau insha Allah Allah ya sa albarka alhamdulillah kamar yadda muka sani wannan aiki muna gabatarwa da kuma da kuma da yi da kuma da kuma da kuma da asasa shafi su mara bin zakariya wa Allah wasu abuwa da jikin sallallahu alhamdulillah shi manya manyan bakin mu sun zo domin taya mu rufe wannan alheri da muka tasa a wannan wata da alfarma akwai wakilin sarki yana nan tare da mu a rage abubakar muhammad yana nan a zaune allah masa albarka akwai daga cikin wannan kuka gayyata akwai shi area wanda shi ma yana nan zaune insha Allah yana tare da mu shi ma Allah masa albarka amin akwai kuma wato wakilin imam a a Rajab Mara Abubakar Ustaz Abubakar Muhammad shi ma yana tare da mu Allah masa taimako a Suleiman Abubakar so a Ustaz Suleiman Abubakar Allah ya mana taimako sannan kuma akwai manya-manyan mutane kamar akwai bayan gwagwarmaya na siyasa wanda ke ɓangare na ah, right honorable mutane aliyu gajara mara wakilkar mara bugar kartu wanda ke kiri shi overall yana nan yana tare da shi ma Allah ya masa albarka da sauran shugabanni wanda tun tuni suna hada zaune akwai shugaban samarin wanda kuma alhaji muhammad adam bilga yana nan a zaune yana tare tare da wajen akwai wajen da bisa a malam muhammad sani adam ya gani ko a gan shi ba akwai kuma sakatare da wasu malamai kuma sakatare na wannan karamar kuma mai albarka malam suleiman adam shi ma yana nan tare da mu bayan haka kuma akwai sauran shugabanni kamar darakta na fag of jubis na jihar borno malam adamu maidugu yana nan a zaune yana tare da mu akwai wakilansa su alhaji muhammad alhassan su ah, mana aliyu ah, yakubu digza suna nan tare da shi sannan kuma akwai ah, sauran manyan-manyan ya agaji wanda suke nan kamar ainihin divisional leader malam umar kacalla duk suna nan suna zaune akwai shugaban gudanarwa na wannan karamar hukuma mai albarka alhaji abdullahi alhaji dala shi ma yana tare da mu tare da mataimakinsa malam aliyu ibrahim mai shayi shi ma yana nan a zaune allah mana taimako allah mana albarka gaba mu alhamdulillah kamar yadda al'amari yake zamu fara gabatar da yan uwa wanda za su mana jawabi na rufe wannan aiki muka dasa na kwana 26 a yau a farko wanda za mu kira za mu kira shi shugaban kwamitin tafsir ya zo ya gabatar da jawabinsa da yin godiya ga waɗanda suka sa hannu wajen agaza wa wannan aikin na ganin wannan aikin an samu nasararsa alhamdulillah muna godiya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 wa ala alihi wa sahabi wa man tabi'ahum bi isani ila yawmiddin assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu to alhamdulillah muna gode wa Allah madaukakin sarki wanda cikin ikonsa da kaddarawarsa ya sa muka kawo ƙarshen wannan aiki na alheri kamar yadda sakatare bayani tun daga farkon wannan wata na ramadan malam ya iso wannan gari kuma muka fara wannan aiki da sunan Allah gashi Allah ya kawo mu yau 26 ga wannan wata na Ramadan wanda kuma rana ce wanda za mu rufe wannan tafsiri da sunan Allah muna wa Allah bisa ga wannan ni'ima da ya mana da kawo rayuwarmu har zuwa ƙarshen wannan aiki na alheri muna fata ayyuka da gabatar da karantarwa da aka yi Allah Ubangiji ya sa mata albarka ya tasirantar da ita cikin zukatanmu ya sa ya zama na sanadiyya na gyaruwan halayenmu da ayyukanmu kuma mu tsira nan tashin alkiyama mu shiga aljannar firdaus da rahamar Allah a irin wannan aiki kamar yadda ake gani wannan kungiya ta jama'atu izalatul bidiya wa iqamatu sunna wanda take da reshe a wato headquarter a garin Jos a kungiya ce wanda takan gudanar da irin wannan aiki a mataki na ƙasa jihoƙi, ƙananan hukumomi da rassa a mataki na ƙasa ga baki ɗaya wannan ƙungiya a ƙarƙashin jagorancin ashek muhammad sani yahaya jingir wanda shi yake jagorantar wannan ƙungiya a hali na yanzu bayan rasuwar shi wanda ya kafa wannan ƙungiya ashek ismaila idris bin zakariya Allah ya ji kansu da rahama tare da babban malaminsa a Sheikh Abubakar Mahmud Gumi a ya ɗauki gabaran tura malamai daban-daban 650 yadda muka samu bayani 650 wanda suke gabatar da irin wannan tafsiri a nan cikin gida Najeriya da makwabta ƙasashe wanda an cilla har zuwa cikin ƙasar Amerika akwai wakilin wannan ƙungiya da ke gabatar da wannan tafsiri kamar yadda malam yake gabatarwa a nan wato a mataki na ƙasa kenan baki ɗaya to wannan gagarumin aiki da malam ya sa a gaba kuma sannan kamar yadda na yi bayani akwai mataki na jihohi wanda su ma suna tura malamansu a mataki na ƙasa a wannan ƙaramar hukuma ta mu ta biyu mun samu irin wannan kujera ta wakilcin shugaban majalisar malamai ta ƙasa na malamai daban-daban har guda uku akwai malami ɗaya kamar yadda muka gan shi a nan yana gabatar mana a cikin garin biyu akwai malami ɗaya da yake gabatarwa a cikin garin miringa sannan kuma akwai malami ɗaya da yake gabatar da wannan tafsiri a garin bera kaga muna da malamai a mataki na ƙasa a wannan karamar hukuma ta ta biyu wato guda uku kenan sannan kuma a mataki na jiha muna da malami da jihar borno ta turo mana wanda yake wakiltar jihar borno wato hafis. A alƙali ibrahim wanda yana gabatar da tafsiri shi ma'anan cikin gari da yamma muna musu addu'a wannan aiki da suka sa aka sa a gaba a mataki na ƙasa da jihohi da ƙananan kuma sannan shugaban ƙaramar hukuma shi ma ya tura malamai a nan cikin garin biyu wanda suna gabatar da tafsiri da safi a masallatai sun kai guda uku ko hudu a ƙarƙashin jagorancin a ustaz Muhammad Adam Miringa suna gabatar da wannan tafsiri da safe kaga duk wannan aiki ne kamar yadda na jero mataki na ƙasa jihohi ƙananan hukumomi yadda malaman suke gudanar da wannan tafsiri kenan muna addu'a ga waɗannan shugabanni namu wannan gabaran aiki da aka sa na yunƙuri malami ya bar gidansa da sana'arsa da abin da yake yi ya zo ya zauna tsawon wannan lokaci ana gabatar da tafsiri in banda malam shi kadai a matsayinsa na shugaba da yake headquarter a zaune in ba wa'ansu malamai da suke da laruri irin na jinki na jinya ba to dukkan wani malami da kake ji a ƙarƙashin wannan ƙungiyar hatta mataimakinsa na ɗaya ya bar garin da yake ya zo yana gabatar da tafsiri a nan cikin garin Gombe to wannan shine tsarin wannan ƙungiya da take gudanar da aikinta a bisa ga da'a da haɗin kai wajen gudanar da ayyuka na karantar da al'umma muna yi waɗannan malamai namu addu'a ta alheri ubangiji Allah ya jagoranci al'amarinsu Allah ya sakanka musu da alheri su kuma waɗannan malamai da suka ɗauki gabaran bada haɗin kai da ɗa'a ga shugabanci na addini suka baro gidajensu suka baro iyalansu suka baro harkokinsu suka zo suka zauna tare da mu da daɗi ba daɗi har tsawon wannan lokaci muna musu addu'a ubangiji Allah ya ka musu da alkhairi Allah ya sa a mizanin su Allah ya kyautata bayan su tare shi malam tare da alarammansa malam daga cikin garin Gombe yake shugaban malamai ne na Gombe ta Kudu don ita Gombe a mataki na kungiya ta kasu kashi biyu akwai Gombe ta Kudu akwai Gombe ta Arewa ko to shi shugaban majalisar malamai ne ta Gombe ta Arewa ta kudu kai saboda haka kaga ya bar wannan aiki ya zo ya rungumi wannan aiki bisa ga da'a da umarni da shugabansa ya bashi mana masa addu'a Allah ya saka masa da alheri sannan ga alaran mansa wanda shi kuma daga garin Jos yake ɗaya ne daga cikin 'ya'yan manyan mu a wannan ƙungiya wato malam abubakar ƙaura mai gabatarwa wanda allah ya masa cikawa mana masa addu'a allah ya ji kansa da rahama allah ya gafarta masa to wannan kenan sannan kuma a akramaka Allahu kamar yadda muka yi maka bayani a budewa mu wannan gari Allah ya taimake mu ya albarkace mu da iyaye shugabanni a jami'an tsaro da dukkan wani ofis da ka sani wanda yake mai gabatar da wani abu ne muna tafiya hannu riga waton abinan kafada da kafada tsakaninmu da sojan gudanar da dukkan ayyukanmu da yake aikin wannan kungiya mai albarka aiki ne wanda yake a bayyane yake saboda haka duk wani motsi da zamu yi in dai zamu tara jama'ar mu to mukan yi amfani da wannan dama mu sanar da mu iyayen mu na ƙasa sarakuna jami'an tsaro matakai daban-daban wanda ka gani da idonka wanda har ofishin CO e mun je da kai ka ga irin bayanan da yayi akan haɗin kan da ke tsakanin mu da shi sannan kuma mun je da kai ofishin area commander da shi DPO ka gani da idonka yanda suka karbe mu hannu biyu mun je da kai fada mai martaba sarkin biyu ka ga yanda ya karbe mu hannu biyu yanzu kuma ga shi ya turo wakilinsa wajen rufe wannan tafsiri ka gani da idonka don haka gaskiya muna da cikakken haɗin kai wajen kamar yadda na yi bayani waɗannan wato abokanan aiki akwai shi chief imam na wannan karamar hukuma wato imam na masallaci mai martaba sarki shi ma daman mun je mun same shi akan zai zo da kansa to amma ya yi bayanin cewa suna da wani mitin ne sai turo mana wakilinsa shi ma ya samu halatta a yanzu kamar yadda sakataren gabatarwa ya gabatar da ya riga ya gabatar da su ka ji bayanin kuma ga sunan ka gansu da idonka to muna musu addu'a ta alheri a matsayin su na iyaye masu tsaro a wannan gari namu mai albarka da wannan haɗin kai da suke ba a harkar alkur'ani muna fata ubangiji Allah ya jagoranci al'amuransu su ma bayan haka malam ina ƙara faranta maka kuma zuciya da ganin yanda muke haɗe wajen haɗin kai da shugabanninmu na zattaswa tun daga kan shi shugaban majalisar malamai da shugaban gudanarwa da shugaban agaji wanda kuma wannan gari namu na biyu Allah ya albarkace mu da zaman shi state director a wannan gari namu muna tare da shi kaga yadda dai muke haɗe wajen gudanar da ayyuka na addini in ya taso ba za ma ka iya gane cewa wannan waye ne wannan waye ne ba muna da kyakkyawan haɗin kai wajen gabatar da wannan ayyuka muna fata Allah sanya albarka sannan kuma daga cikin matasanmu waɗanda suke gudanar da ayyuka abin da ya shafi kwamitin matasa da 'yan midiya da 'yan subcommittee na wannan tafsiri wanda bana muka kirkire su sun shiga cikin mu sun yi aiki a madadin mu kun ga irin ayyuka da suka yi tun daga farko farko wajen kafin Ramadan ma wata shida baya suka ɗauki gabaran wannan aiki kuma gaskiya an yi nasarar wannan aiki ba karami mana wai wannan matasa namu addu'a Allah ubangiji ya saka ka musu da alkhairi da sauran abokanan aiki irin su jasus da yan jifan ko waton kungiya ce yanzu suna nan su ma da ofishinsu a zaune a nan Watan ƙungiya ne na likitoci da muke da su wanda in aka samu taron jama'a irin wannan to akan same su a gefe tare da magungunansu su har da allura da suke yi a mataki na farko ko da wani zai haɗu da rashin lafiya suna nan likitoci ne a cikin wanda sun ba da kansu don tallafawa jama'a gurin taro irin wannan duk muna tare da su a ƙarƙashin wannan ƙungiya muna gudanar da wannan irin aiki din saboda haka muna addu'a ta alheri ga waɗannan abokanan aiki ba za mu manta da iyaye mata ba wajen tafsiri da a nan cikin anguwa wanda suke jin muryar tafsirin yana kai musu akwai waɗanda suka dunkule abin hannu dukiya suka turo mana cewa sun ji daɗin wannan tafsiri da ake bayarwa ake gabatarwa suka tallafa mana mana musu addu'a Allah ya sa sakanka musu da alkhairi Allah ya sa albarka cikin abin da suka taimaka don haka muna da baƙi wanda muka gayyato don ci gaba da jawabi bayanan in nace zan tsaya in yi shi a nan gurin sai mu ɗauki tsawon lokaci don haka zan takaita bayanan nawa da wanda na iya tunawa na ambata da wanda ban iya tunawa na ambata ba cikin wannan aiki na alheri Allah ya fi mu sani Allah Ubangiji ka sakan kawo kowa da alheri bisa ga kyakkyawan niyyarsa dan taimakawa wannan karatun alkur'ani mai girma a wannan wata mai alfarma muna fata Allah ya haɗa mu a gidan aljanna firdausu da rahamar Allah Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa Alhamdulillah mun saurari shugaban kwamitin tafsir Alhaji Suleiman Sadiq wanda ya gabatar da jawabinsa ah, Allah ya saka masa alheri da kuma yin godiya wa ƴan uwa da suka tallafa wannan aiki na alheri. Allah mana taimako gaba daya. Nan kuma za mu gabatar da shugaban majalisar malamai na wannan karamar hukuma ah, Alhaji Muhammad Adam Mirga ya zo ya gabatar da jawabinsa. na musamman na godiya da ganin yadda aikin nan ya kai ga nasara Allah ya taimake mu gaba daya أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين muna wa Allah godiya maɗaukakin sarki wanda ya ni'imta mu da ni'imar musulunci ya ba mu dama muka halarci nan bakin kohar masallaci domin gabatar da wato rufe wannan tafsiri da yau azumi yake kwana 26 to Allah ya sa mun buɗe ta lafiya gashi in Allah ya ƙaddara za mu rufe ta lafiya insha Allah muna addu'a Allah ya sanya mana albarka cikin abubuwan da aka riga aka gabatar da kuma abin da zai fuskanto mu nan gaba wajen gabatarwa domin aikin ibada shi aka sa a gaba har zuwa ƙarshen rayuwa a gaskiya ni eh, madaki mamaya ya riga ya mamaye bayanai duka saboda haka ni godiya dai da nake so in yi ga mai martaba sarkin biyu gaskiya mai martaba ya kai mutumin da ya kamata a duk lokacin da muka zo yi irin wannan abubuwa gaskiya mu tuna da cewar shi dattijo ne mai son ci gaban musulunci a koda yaushe domin duk abin da muka tashi yi a cikin al'amarinmu kullum yana kan gaba wajen haba-haba da mu da kuma neman taimaka mana muna addu'a Allah ya ƙara masa ɗaukaka Allah ya ɗayyaba zuriyarsa sai malam da ya jagoranci wannan tafiyar gaskiya malam muna maka addu'a mu dai babu abin da za mu iya faɗi sai dai mu yi maka addu'a Allah ya kawo ka lafiya Allah ya mayar da kai gida lafiya Allah ya sa kuma wayanda suka turo ka bana Allah ya ƙara sa ilhamar abun a zuciyarsu tura ka baɗi ka ƙara dawowa mana don gaskiya ba mu fara ma jin kaman mun abin nan da kai ba ma belle har mu kosa ba mu fara ba wallahi don sai yanzu ne ma kake ƙara shiga cikin zukatanmu to a gaskiya eh, muna addu'a Allah ya kara kawo ka faɗi wannan shi ne babban abin godiya wato babban abin fata a gare mu Allah ya karɓi wannan addu'ar tamu ah, a gaskiya wato shi mai jan baki ka san shi kullum abu in kana da kyau ka ƙara da wanka aka ce to gaskiya yana ƙawatar da wannan tafsirin kwarai da muryarsa ka san muryar yaro idan ya buɗe muryar ko kana cikin ɗaki sai ka ji shi ya jikinka miyan saboda haka wannan shi ma Allah ya sa shi ma baɗi Allah ya kawo mana shi <laughs> da fatan duk dai abubuwan da yake gudana Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa alhamdulillah mun saurari jawabi daga bakin shugaban majalisar malamai na wannan karbar hukuma a ustaz Muhammad Adam Mirga ya gabatar mana Allah ya saka masa alheri a wanda zamu kira yanzu ya zo ya gabatar da jawabinsa shine wanda yake wakilin chief imam na wannan gari namu ustaz suleiman abdullahi wanda yake na'ibi ne na masallacin gidan zira can hanyar damaturu shi zai zo insha Allah ya gabatar da yawabinsa Allah ya mana taimako a'udhu billahi السميع alim minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim, الرحيم salatu, والسلام على rasulillah. وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wata'ala wanda ya kaddari rayuwarmu a cikin wannan wata mai alfarma ya bar mu da rai a jikinmu muka halarci wannan goma na karshe muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sa dukkan ibada da muka gabatar a wannan wata ɗin ya zamanto karɓeɓe. Abu na gaba ya ‘yan uwa muna mika sakon godiya ga mai martaba sarkin biyu, Alhaji Dr. Mustapha Umar Mustapha na biyu, bisa ga kokari da yake yi wajen haɗin kai musamman ta ɓangaren addini a wannan gari namu na biyu ba sai mun faɗa ba kowa ya sani. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya kara mishi imani da karfin gwiwa. da kuma manufar shi akan addinin musulunci Allah ya saka mishi da gidan aljanna malaminmu wanda ya zo ya wakilci babban malami a sheikh muhammad sani ya haya jingir malam muhammad sani muhammad wanda ya zo a madadinsa ya nisanta kanshi daga garinsa ya zo wannan gari namu na biyu ba don komai ba don ya ɗaukaka kalmar la ilaha illallah muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya sa sakamakon shi ya zamanto gidan aljanna tare da alarama wanda ya zo tare da shi muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya saka da alkhairi wannan kungiya mai albarka ta jama'atu izalatil bid'a wa ikamati sunna wanda take da headquarter a Jos wannan kungiya ne wanda ba sai an faɗa ba kungiya ce wanda take da discipline kowa ya san da wannan muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sake haɗa kanmu ya haɗa kan musulunci da musulmai na garin biyu da jihar Borno da ma Najeriya gaba ɗaya wa aqulu ma tasma'un wa akhiru da'wati anil hamdulillahi rabbil alamin Allah ya saka da alheri alhamdulillah mun saurari wakilin chief imam wanda ke ustaz Suleiman Abdullahi na'ibi na masallacin Zira Allah ya saka masa alheri alhamdulillah ya yi jawabe na jan hankali allah ya kara mana taimako alhamdulillah wanda zai zo ya gabatar da jawabi a yanzu shine ɗaya daga cikin wakilai na wakilin jami'an tsaro na police kenan wanda muna nan da yariya commander insha Allah zai zo ya gabatar da jawabi kafin mu kira wanda zai mana jawabin gaba Allah mana taimako Assalamu alaikum ta'ala barakatu. Wannan gayyata ban yi mamakinta ba, domin kusantun lokacin da malam ya fara wa'azi muna tare da shi. Alhamdulillahi. Kuma za ku iya tuna lokacin da aka fara ina ga ran da aka fara azumi daya ga watan ramadan akwai incidents da ya faru to mun yi mitin an nuna cewa kamata a tsaurara matakai na tsaro mm. wanda za ku lura cewa kamar kwana ɗaya biyu uku a nan masallaci a rika turo jami'an tsaro amma sai aka lura cewa wannan tafiyan is not a security threat ma'ana ba wani batun fargaban matsalan tsaro ba wani barazana saboda ana tafiya ne a kan tsari kuma alhamdulillah daga lokacin sai kuka ko kamar sun janye ko to amma alhamdulillah kuma an gama lafiya to Allah ya ƙara tsarewa malam muna godiya da wannan zuwa da kai mana da kai mana wa'azi har zuwa wannan lokaci alhamdulillah Allah ya taimaka akwai abin da coaches na kwallo ke ce ma team player to malam is a team player domin za ka zo ka saurari wa'azi har a tashi ba ka gani mai gyangyaɗi ko ba ka ba <laughs> za ka gaba ɗaya har a tashi ba wani mutum ya gaji ga shi an sha ruwa an yi nauyi amma still za ka ga ba ganin gyangyaɗi to Allah ya taimaka na san maturity ne kawo haka to da ƙarshe muna fatan Allah ya maimaita Allah ya sa malam ya zo mana baɗi um, eh zai iya zuwa amma in kun lura fa malam kusan kullun yana wa'azi akwai abin da yake ambata so in kuna so ya zo baɗi sai dai in ya tashi tafiya a haɗa mai tsaraba ba. yawwa to Allah ya samu dace Allah Allah ya saka da alheri wato wato alhamdulillah mun saurari jawabi daga bakin area commander na nan garin na area nan na local government guda biyar Allah ya saka masa alheri alhamdulillah wato gaskiya kamar ni kullum ina zargin kaina idan na tashi na cewa in nuna cewa lokaci ya yi sai ina gani kamar laifi ne nake yi kuma umarni ne dole in lokacin ya yi kuma dole in tashi abin da ya sa na yi wannan bayani din don shi irya kuma da ya ce ko mai gaigadi baya gani to sai ina zargin kaina gaskiya in lokaci ya yi in na tashi sai ina zargin kaina akan cewa ina ina takurawa mutane akan lokaci ashe kuma umarni ne aka bani to malam Allah ya saka da alheri Allah ya sa mizani abin da aka karantar da mu wato mutane suna godiya wallahi wasu godiyan ma bar a ba sai can gaba Allah ya mana taimako wato wanda zai zo ya gabatar da jawabi na gaba shine a wakilin babanmu sarkin wannan garin na biyu emirate gaba daya alhaji abubakar muhammad shi zai zo ya gabatar da jawabi Allah masa taimako Allah langwata masa abin da zai faɗa mana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 muka ga abubuwa da yadda muke ji da kuma yadda muka gani an taru ana sauraren ka mutanenmu sun fahimce ka kuma suna ɗaukan darasu a abubuwa da kake tafsiri a kai mutanenmu sun fahimta sosai kuma sun ga ƙwazonka ɗazu su alhaji suleiman sun je wajen mai martaba suka gaya mishi to malam zai tafi amma malam ba mu gaji da shi ba mai martaba ya ce to in ba ku gaji da shi ba ai ma ba mu gaji da shi ba saboda haka in ya tafi ai ba mutuwa ya zai yi ba <laughs> saboda haka za mu dawo da shi yawwa saboda haka mu dai muna roƙon Allah yadda ka zo lafiya ka je ka samu iyalanka lafiya kuma muna roƙon Allah Yanda ya yi mana da ya kawo ka a wajenmu muka samu amfana a wajenka to Allah ya ƙara dawo mana da kai kuma mu za mu bi sawu insha Allah domin ka dawo mana mutanenmu dama muna karɓan baƙi da mutunci kun yi ƙoƙari 'yan agaji da malamanmu kun yi ƙoƙari kun haɗa taro da kobo abu ya zo ya taru ba a ji kunya ba to dama shi aikin addini aiki ne wanda mutum zai yi shi da ƙarfinsa zai yi kuma da dukiyansa to duka kun yi mana haka ba mu ji kunya ba baƙonmu da za su tafi ma ba za su ji kunya ba in sun je za su ce mun zo biyu ba mu kwana da yunwa ba saboda haka fi sabilillahi irin wannan ƙwazo da kuke yi irin wannan gudunmuwa da kuke bayarwa taro da kobo a cikin masallacin nan shi ya kawo haka to don allah sai a ci gaba da irin wannan din ba sai baƙin sun zo ba duk lokacin da aka tashi buƙatan wani abu a sa a asusu to ana sawa saboda gobe ne saboda haka kada a gaji a ci gaba da irin wannan taimakawa ɗin shi yake sa mutum ya fita kunya mm. uh, malam in ka je gombe to abu kai ba bako ba ne sun ce wai mu rakiya da wani menene suka ce dinnan to za mu baka guzurin gauta insha Allah yawwa ah, mun gode mun gode Allah ya karbi ibadunmu Allah ya karbi ibadunmu masha Allah assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullah wa barakatuh alhamdulillah mun saurari jawabi daga bakin a wakilin sarki wanda ke sakatare na emirate alhaji abubakar muhammad ya gabatar mana wato daga cikin jawabinsa za ku gane a kan cewa wannan experience man ne ba kun gane experience ba wanda da daidai ne a kan aiki ba to wallahi jawabinsa ya nuna haka Allah ya saka masa alheri alhamdulillah akramakumullah za a gani da wata jaka baki da na zo da shi wato wanda za mu gabatar maka daga baya wato wata baiwar Allah wadda take nan da shago kusa da mu ta ba da su ganyen shayi da wasu abubuwa wanda kai da alarama ta baiwa wannan Allah ya saka masa masu alheri kuma malama Fatima kiran Allah ya saka mata alheri kuma dazu da muke magana shi mai martaba da shi sakataren emirates ya wakilce shi a nan ya gabatar mana da wasu gwadadan taimako wanda insha Allah ba za a ambaci taimakon ba amma insha Allah malam zaka gani daga baya Allah ya mana taimako sannan kuma DPO da ku cinan muka je ofisin shi muke gabatar muke a DPO eh DPO da muka je ofisin shi gabatar masa da kudirin rufe wannan taro yau 26 wala da muke da muka fita sai ya kira shugabanmu ya koma da ya koma sai ya ɗauki naira dubu ashirin cewa a malam to Allah ya saka masa alheri wato wato shi dama area kuma da sai bamu faɗa ba shi dan kungiyar ne muna aikin gaba ɗaya da shi wallahi ba sai mun faɗi komai a karkashin shi ba abin da ya yi mana to sai Allah ya biya shi Allah ya sa masa mizani kuma Allah ya fi mu yabawa Allah ya saka da alheri wato ya ayyuka da yawa ba ma ba ma tafsiri ba tun kafin tafsiri ya mana ayyuka da yawa ko lokacin da zamu je mai duguri musabaka wala sai da ya aiko mana dubu goma sha biyar mu sha mai duk waɗannan abubuwa ya yi abubuwa da yawa kawai Allah ya saka masa da alheri mutane unguwa malam suna godiya kuma sun rubuto ta musamman zan karanta malam abinda suka rubuta sun ce assalamu alaikum malam a madadin yan anguwa maza da mata muna maka fatan alheri da addu'a Allah ya, kai rayuwarka Allah ya yi wa rayuwarka albarka ya sa ka, gama da duniya lafiya mun ji daɗin zuwanka muna fatan Allah ya dawo mana da kai shekara, shekara mai zuwa mu amfana da kai sosai zuwarka cikin anguwa Allah ya mai da kai gida lafiya wannan shine abin da mutane anguwa suka rubuta wallahi tallahi ko ba rubuta mun fahimci haka domin idan aka ga ainihin wato hankali da ka bamu na halittar wannan gudun da kuma sauraron da ke da kuma taimako da ku aikowa mun gano Allah ya saka muku da alheri Allah ya sa mizani alhamdulillah duk abin da muke tunani yanzu ya zo ƙarshe wato dama aka ce laifin daɗi karewa alhamdulillah malam mutane da muka gayyata sun gabatar da jawabi manyan-manyan mutane sun gabatar da manyan-manyan jawabi malam so a ƙarshe insha Allah za mu mika maka microphone kai maka gabatar da jawabinka na ƙarshe kafin mu nemi wanda zai rufe mana wannan taro mai albarka da addu'a Allah ya mana taimako will come. It will move our hand in it in judgment this minute. Keep still. الحمد لله رب والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد ويا جماعة المسلمين السلام عليكم godiya ta tabbata ga Allah ta'ala mahaliccinmu makaɗaici mai kowa mai komi bayan haka mai girma wakilin mai martaba sarkin biyu mai girma area commander mai girma wakilin chief imam na cikin gari da wanda suka da wakili na bangaren siyasa da shugabanci shugabannin wannan ƙungiya mutane mahalarta mutanen wannan anguwa yana sake jaddada sallama gare ku cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to wannan dai zama ne wanda ya fi kusan kowane zama girma don zaman ba nawa ba ne ba na kowa ba ne na alkur'ani mai girma ne shine sanadin mu a wannan guri duk wata kalma da ka ji mai kyau daga su waɗannan bayan allah masu daraja masu girma da suka yi jawabai to duka alkur'ani suka girmama kuma insha Allah suna da lada akan kalamansu da kuma duk abin da suka furta da kuma zuwansu wannan guri da suka yi muna godiya kwarai da wannan shaida da aka yi ta bayarwa wanda ba mu kai a bada wannan shaidan a kanmu ba amma ni na san wannan karimci ne da mutuntawa irin na mutanen wannan gari na biyu da wannan karamar hukuma wato kuna da karimci idan mutum karimi ne to sai ga yana girmama mutane Allah ya muku kyakkyawar sakayya shugaban malamai na ƙasa ya turo mu wannan gari mu zo mu yi tafsiri mu ma lokacin da aka turo mu ba mu san cewa za mu zo mu yi a nan ba musamman an samu canje-canje an yi rubutu na farko aka ce da ina garin darazau inda na yi bara mun je muna wajen samina aka canza aka ce za mu tafi garin itas ga still ba mu rogers ɗin ba aka ce an sake canza zuwa biyu amma ni allah da ikonsa duk abin da aka faɗa ni ko damuwa ban yi ba ni na san duk inda allah ya rubuta mun na je na zauna na yi can je na yi kuma ni abin da nake nema neman yardar allah a ciki duk inda aka yi yanzu inda a darazau ɗin ne yanzu da muna taron rufewa in a can itas ga ɗau ɗin ne rufewa ne kuma ni ma malamai na da yawa an tuttura su wasu wurare daban-daban wannan ita ce fita ta ashirin tun da aka fara fidda ni a mataki na national Ban banda ba dama yi azumi a gida an ka shiga wannan matakin sai a tura ka can a tura can shekara ashirin kenan ban yi azumi a cikin iyalaina ba sai dai gun da aka tura ni kuma nawa ɗan kaɗan ne in ka ji na manyan malamai na wasu sun fi shekara talatin mutum bai yi azumi a gidansa ba in ban da shekaran corona <clears throat> wanda ba a fita ba to gaskiya kalmomin da kuka yi na yabawa muna roƙon Allah ta'ala ya fi mu yabawa kuma ina godiya gare ku gaba ɗaya su shugabanni da suka ɗauki nauyin wannan aiki ba dare ba rana da abokanmu 'yan agaji wanda dare da rana canza lokacin aiki suke koyaushe in karfe ukun dare ka fito gida inda safe ne inda rana ne in asuba ne za ga 'yan agaji cewa su ne wanda suke on duty suna tare da kai dare da rana wannan in ba girmama addini ba ba abin da zai sa haka zalika wa man yu'azzim Allah fa innaha min taqwal qulub idan kana girmama alaman addini to kana da tsoron Allah a zuciya sai kuma ya bayyana a sarari gaskiya ba zan ɗauki tsawon lokaci na ta jawabi ba don lokacin da aka ɗiba lokacin ba tsawo ne da shi ba kuma ga akwai manyan baƙi cikin mu akwai datta musamman shi mai girma sakatare kuma babban wakili ga shi mai martaba sarki kaga mu uba ne a gurin mu zamu so a ce ya kama hanyar koma gida da wuri da sauran iyaye da suke wannan guri da manyan baƙi shi area commander kamar yadda ya faɗa kullum muna tare da shi a wajen karatun wanda ni gaskiya sa ya bani sha'awa ya bani mamaki wato duk yadda Allah ya baka wani matsayi ka riƙi addininka ya zama shi ne gaba da wannan abun ba kuma tare da ka tauye aikin da kake a ofis ba idan mutum yana girmama al'amarin da ya shafi ibada ko Alkur'ani, insha Allahu Allah zai girmama shi kuma da mu da ake turawa a mataki na ƙasa a tura ka waccan jiha a tura ka waccan jiha da ku da kuke yin irin wannan posting ko a cikin jihar Borno ko a biyu local gamma kowa aka kai shi ya haƙuri je tsakani da Allah <clears throat> wannan aikin yanzu shi area commander ba yana nan garin biyu ba idan ta ɗauro a sati mai zuwa kana iya jin an yi transfansa zuwa lagos kuma zai tafi can hmm. in abuja aka mai da shi ma zai koma can shi ɗan adam rayuwarsa a rubuce take ba ka da wani wayo ko wata dabara hmm. wato duk abin da allah ya rubuta maka inda za ka zauna da iya lokacin da za ka yi to sai ka je ka yi wannan abun babban abin da muke nema karatun nan da aka yi a cikin littafin allah alkur'anul karim duk wani wanda ya ji wani waje a ciki aka ce a aikata abu kaza mai kyau ya yi ƙoƙari ya je ya aikata mu kuma sai mu ƙara samun lada mu ma in muka yi aikin duk wani wanda ya ji wani abun da aka karanta a tafsiri wannan abun baya da kyau to ya yi ƙoƙari ya cire kansa kar ya aikata da mu da shi in ba mu aikata ba sai mu samu ladan wannan karantar wanda aka yi sannan mun yi kira ga matasa fannoni daban-daban na a zauna lafiya a gari ba ma son tashin hankali banda zaman rashin sana'a tafsirinmu ya biyo wannan tafsirinmu ya biyo cewa a yi biyayya wa iyaye a yi biyayya da manyan gari a zauna lafiya da sana'a ku ya ku matasa ku yi haƙuri da juna ku shiga makaranti ku yi ilimi kar ku zaɓi zaman jahilci in kuna haka garin ku zai yi kyau duk wanda ya zo zai kawo matsala a wannan gari ko a wannan ƙaramar hukuma ku yi kaffa kaffa da shi ku ɗauki matakin hana shi ta hanyar nasiha in yaƙi a haɗa shi da waɗanda aka turo su don su yi tsaro a wannan guri in muka bi wannan mataki Allah zai taimake mu saboda wannan duniya ce da take rayuwa tana da jin ziga tana da hanyar yaɗa labarai kowa ma sunansa ɗan jarida ba tare da editing ko wani abu ba kowa ma mai harbawa ne to kar ku yadda wani abin da zai zo ta da hankalin al'umma in ana tashin hankali yanzu da ba a tafsirin nan da ake a wannan gurin shi yasa zaman lafiya yake da matukar muhimmanci tafsirinmu ya ja hankali maza ku ƙara jin tausayin matanku a cikin gida mun ba ja hankalinku cewa ku ƙara kuɗin cefane don komai ya yi tsada ku yi haƙuri da matanku banda sakin aure banda dukan mace a gidan aure banda kuma muzguna mata kuma kar namiji ya fita waje ya ci abinci mai daɗi sannan ya bar matarsa a cikin gida bai mata cefane ba wannan tafsirin mu duk ya ja hankalin mutane akan wannan mun ja hankalin kan iyaye su yi tarbiyyar 'ya'yansu su ilmantar da su kar ku bar su kara zube duk alkur'ani ya hana wannan cikin tafsirin da muka yi mun biyo wannan wajen yanzu kawai muna kara ɗan muraja ne bisa takaitawa kwarai mu san abubuwan da muka karanta mun karantar da ku muhimmancin taimako taimakon talakawa wanda ba su da shi mun ce ku raba abinci fi sabilillahi na gida gida wanda za su iya dafawa su dafa su bayar fi sabilillahi har yadda za a yi Allah ya kai mu idi yadda za a dafa abinci a fitar saboda matasa da ke kan layi da wasu ma 'yanci rani ne baƙi a yi abinci a ciyar da su don mun yi wannan don sifofi ne na mummunan ciyar da abinci fi sabilillah mun bi da ku waɗannan hanyoyi sannan mun biyar da ku hanyoyin cewa kowane mutum iya abin da Allah ya hore masa na sana'a ya dogara ga Allah kare ya son zuciya kare ha'inci kare wuce iyaka don son zuciya baya bada arziki arziki a hannun Allah yake man yattaqillaha yaj'al lahu makaraja wannan tafsirin mu mafiya yawanci ya biyo kan wannan tafsirin mu ya biyo kan ayoyin tauhidi a ta Allah shi kaɗai da bauta kar a je gun bokaye kar a yadda da camfi kar a yadda da tsafi kowa ya rike tauhidinsa shine tushen addini tafsirin mu ya biyo kan lura da ibada ko a ramadana ko ba ramadana ba kowa ya rike sallah kuma ya yi ta tsakaninsa da Allah kuma ya umarci iyalansa ma da yin sallah tafsirin mu a gefen mata mun karantar da su muhimmancin hijabi har fefa muka yi muka musu lecture kan hijabi tushensa da ladansa da komai mun karantar da su haƙuri gidan aure mun karantar da su tsafta mun sassauta musu kishi a zukatansu ko yanzu kowa ya tashi a nan ya samu wata mata ya ƙara kawai insha Allah ba matsala saboda haka wannan tafsirin mu ya biyo ta wannan wurin kuma insha Allah mata sun ji sun ɗauka za su yi aiki tafsirin mu ya biyo kan neman taimako mata kansu sun yi gidauniya sun tara taimako ashe taimako ba sai maza ba kuma maza jiya kun yi gidauniya ta taku kun tara taimako duk tafsirin mu ya biyo kan wannan wurare kuma ba kokarin mu bane ba dabarar mu bane la haula wala quwwata illa billah Allah ne ya ga dama ya kinsa mana kalmomin shi ya sa mu muka faɗa shi ya ba mu ikon yadda zamu fassara har a gane kuma aiki na wurin sa lasta alaihim bi musaidir ba wanda za a tilasta amma dai Allah shine wanda yake lura da aikin bayi muna fata Allah ta'ala ya baku ikon aiki tare da mu mun gode da wannan farar soyayya da aka nuna mana tun daga fada mai martaba daga can gidan tsaro da kuma abin da ya shafi jawabin da shi wakilin imam ya yi mun gode da wannan soyayya da aka nuna mana ta kyaututtuka da aka bamu daban-daban wanda bayan an gama ba da kyautan shi mai martaba ya rufe mana da ya ce gauta za a bamu to muna godiya Allah ya saka da alkhairi ni na muku farin cikin wannan kowane gari ya samu wani abin da za a ce nasa ne ai yana da muhimmanci yanzu wani gari in ka je ka ce to menene abu da kuke da shi naku sai ka samu ba su da shi haka kawai Allah ya ga dama yake ɗaukan sunan abu sai ya dangana a wani gari kuma da wani zai ji ciwo a ransa ko hasada ya ce sai ya raba garin da wannan abun wallahi bai isa ba ka duba ka duba yobe ba dalili baka sanya aka ba sai takardan kuɗi naira hamsin sai ana ce mata yobe ko ba haka bane yaya aka yi da aka buga ta a can babban bankin Najeriya aka yaba aka raba ta ce mata aka yi sunanta kudinta takardan naira hamsin sai ta zama yobe kuma ba yadda ka iya da Allah ya ga dama ana yin masa a kowane gari zaka ce an ce masa sai a ce bauchi in an ce kuka sai a ce hadeja in an ce gauta sai a ce biyu amma mu kuna ga mu tattasai da tumatir ne ko yawa mu ma dai ba za mu rasa wani abu dai namu a ciki ba kam amma dai mu tashi ba mu da komai din nan ai kaga ba daɗi to da wani yanzu zaka samu sai ka samu gautar da ake nomawa a wani gari za ta iya fin ta biyu yawa amma tun da Allah ya zaɓi garin ni na so wallahi ku rike sunan abun da kyau ai daraja ce mu abun da yake a gona wanda zai amfani mutane da yawa dubi garin Madina yadda su ya suna a Dibino amma yanzu haka akwai garuruwa ƙasashen Laraba da suka fi ƙasar Saudi Arabia Dibino amma iya da dibinon da duk duniya ba kamansa shine ajuwa ajuwan nan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kansa ya shuka shi a Madina duk dibinon da ake da shi ba wanda yake yan ƙanana baƙaƙe ba su da nama sosai zaƙin sa ma ba sosai ba sai ajuwa amma komin girman dibino ko ya kai girman tumatir to bai kai ajuwa daraja ba saboda darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin shi har maganin samu ma ajuwa yana yi in ka je Madina zaka samu an daka shi an mai da shi gari akwai shi a kwalba akwai shi a kilo kilo ana sayarwa saboda girmansa to ku din ma ina ba da shawara wata ran ku dan hada da dibinon mana wanda baya son daci ba sai fada kan zaki ba zuwa gaba sai a ce gauta kamar biyu dibino ma kamar biyu don haka haka yana ga babu laifi Allah ta'ala ya muku albarka mun gode ga wadanda duk suka mana taimako na addu'a ko na wani abin da aka mika aka ce gashi maza ko mata Allah ya rufa muku asiri duniya da lahira Allah sa duk taron nan ba rabon wuta a cikin ku Allah ya sa dukan ku 'yan aljanna ne wannan anguwa ta galdimari bayan godiya wa biyu gaba ɗaya muna muku ta musamman ba mu daɗe a cikin ku ba farar ɗaya kuka nuna cewa kun nuna mana farar soyayya Allah ya so ku sama da yadda kuka so mu ya rufa muku asiri duniya da lahira akwai wanda kwanan nan waki ta waki ta faɗa masa a nan layin wanda wayar wuta ta jashi ya rasu muna sa ran Allah muna roƙon Allah ta'ala ya sa yayi mutuwar shahada kamar yadda yake a rubuce waɗanda wuta ta ƙona gobara da ruwa ya cinye da waye duk mutuwar shahada ce Allah ya sa shi ma mutuwarsa ta shahada ne da duk wanda muka rasa Allah ya ji kansu mu kuma da muke raye in tamu ta zo Allah ya sa mu cika da imani wa sallallahu wa barik ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum wa alaikumussalam wa rahmatullahi ta'ala